بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وهو عبدنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولنتي مسوي manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gani na babu wani abin da zan kara illa inda wannan majalisi majalisi ne da ake maganar san manzan Allah kuma abin da ya kara mu a nan duk san manzan Allah da san waɗanda suke san manzan Allah kowa ya yarda kuma kowa ya ji tun da muka zo wajen nan wanda duk ya tashi magana sai na rasulullah yi da aka tun da ba ba magana sun yi da yawa ba wataƙila abin da zan tabbatar maganar da wannan bawan Allah ya yanzu dan shekh malam mubi sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji irin yadda darajar ƙaunar manzan Allah take to abin da ƙara shi ne tsananin ƙaunar manzan Allah tana ba da daraja da wanda ita ko me zai yi wa Allah a duniya ba zai samu darajar ba domin daga cikin sahabban manzan Allah akwai wanda ya zo yana kallon sayyidina rasulullahi yana kura mata ido har ta kai yana ramewa kamar wanda wata rashin lafiya ta same har ta kai sai na rasulun layi ya tambaye shi wata rana ya ce yaya ne wani idan ka zo kake kura min ido ba ka kimtawa kuma na ga kamar ma ba ka da lafiya zai ce ya rasulun layi wallahi lafiya ta kalau amma abin da yake damuna in ina cikin iyali na a zaune ina ina nishadi ina jin daɗi sai in tuno zan mutu kai ma za ka bar duniya to wannan abin sai fi zuma min rai domin na san ni idan na mutu ko da zan shiga aljanna aljanna ne ya irin tamu wanda wata ƙeda a wannan duniya ba zan kara ganin ka ba kai kana can aljannar da ba zan je ga inda kake ba da kuwa da kai dinnan ita ce take damuna sai na gaba abin da zan yi illa in sa so zo in ta kura maka ido ko na so shi da ganin ka saboda kaunar da ke mata sai bayan wani lokaci sai ce a je a kira wani da Allah ya saukar da aya sai ya zo ya ce daga ubangiji abin da ya ce wa man yuti Allah wa rasula wa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa